اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan lokaci na daren 29 ga watan ramadan wanda ana kyautata zaton wannan daren ya zama shi ne daren da qadari da muke nema tun daga farkon ainihin ashirin ga wannan wata zuwa yau sauraka wannan dare kamar yadda muka sani allah subhanahu wa ta'ala ya magana kan fallarsa a cikin alkur'ani wurare da dama musamman a cikin suratul qadari da Allah ta'ala ce duk mutumin da ya yi daidai da wannan daren yana ibada Allah zai bashi shi lada ta sama fiye da ibadar da zai yi na wata dubu wanda sai ya yi wata dubu yana irin wannan ibada ba zai samu irin ladar da za a bashi a cikin dare ba Allah ta'ala ba da uzu billahi min shaitanir rajim ya ce inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr sauraka muna kira ga yan uwa musulmi a wannan daren mu ƙara ƙoƙari wajen yin addu'o'i na alkhairi wa kawunan mu wa kuma ainihin iyalanmu wa kasanmu allah ya ƙara muna ainihin zaman lafiya da kwanciyar hankali da wadata sannan a ƙara ƙoƙari wajen neman gafara allah subhanahu wa ta'ala musamman yawaita faɗar kalmar nan ta allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا mu sani cewa mai yiwa da duk wa'ancan kwanakin da suka wuce baya yau shi ne zai daidai da ainihin lailatul qadari saboda ka Allah subhanahu ta'ala ya samu dace bayan an yawaita istighbari kuma a yi kokari wajen yin ainihin sadaka a yawaita sadakoki saboda idan ya kasance yau shine daren lailatul qadari to ya zanto Allah ta'ala zai baka lada akan sadakar da ka yi wadda sai ka yi shekara ainihin tamanin da uku kana sadaka kullum ba za ka samu irin wannan ladar ba to saboda haka in kuma daren ya wuce shi kenan sai kuma wata shekara da mai yawancin rai ta Allah subhanahu ta'ala ya sa idan wannan shi ne daren lailatul dari to Allah ya sa mu samu ladar da ake samun cikinsa da ainihin gabara kuma mu addu'a da yan uwan mamata waɗanda suka riga mu Allah ya gafarta musu mu kuma in lokacin mu yi Allah ya samu cika imani musamman muna addu'a da 'yan uwa musulmi waɗanda suka yi tafiya zuwa ainihin umra da sauran waɗanda suka yi balaguro allah ya dawo da su gida lafiya mu kuma da muke nan da mu da su duka allah ya karɓa mana ainihin ibadun da muke kuma wannan gurin da muke ainihin ibada wanda ya gina wannan wajen har muke zama mana ibada shi ma allah ya saka masu da alheri kuma allah ya ainihin albarkaci zuriyarsa ya sa wanda za su gaje shi da irin na ayyuka na alheri ko da bayan rayuwarsa kuma allah ya wuta mana irin su a cikin al'umma za mu ambaci wasu matsaloli kaɗan bakin gwargwadon lokaci kamar akwai zakatul fidiri da ya kamata yi kokari wajen ainihin ɗebe annabi sallallahu alaihi wasallam ya barlata ainihin ɗebe zakatul fidir ga dukkan musulmi namiji ko mace yaro ko babba annabi alaihi salatu wasallam ya ce ya ɗebe sa'an zai ba da sa'i Shi ne babban kwanon da ake ɗebe zakatun fitar da shi ko kuma kilo biyu da rabi ana ɗebewa ga abincin da aka fi yawan amfani da shi kamar yadda muka sani mutum da zai ɗebe da shinkafa shinkafa ta fi zama afdal amma ba a ɗebewa ga abincin da yake bai kai yawan kiman wanda mutane suke amfani da shi ba lokacin da ake ɗebe zakatul fidir, kamar idan Allah ta'ala ya sa azumin da za a tahi da shi na yau alhamis ya zanto da daddare an samu labarin ganin wata to ana son mutum ya ɗebe tun daga wannan ainihin yammaci na faɗuwar rana wanda washe gari zai zama ranar sallah duk da cewa akwai malaman da suke ganin cewa ya halitta ya juz a bayan da zakatul fidir kafin sallah da kwana daya ko kafin sallah da kwana biyu amma wa sunnati abinda a sunna ranar sallah mutum ya ɗebe zakatul fidir kafin ya je masallacin idi wannan shine fi zama sunna buraka mutum na ɗebe ma kansa yana ɗebe ma dukkan wanda ciyar da shi ya zama wajibi gare shi na abin da shafi matarka ko matanka da 'ya'yanka da 'yan aikin gidanka wanda suke ci a ka duka za ka ɗebe musu zakatul bidiri ita zakatul bidiri tana daga cikin hikimarta hikimarta shine maganganun da muke cikin azumi waɗanda suke ba su da kyau na kuskure da kuma kallace-kallace da muke yi waɗanda suke na kuskure to zakatar bidiri ta za ta sa a yage mana wannan a wanke mu daga lagauru da sauran abin da muke yi da ɗan kallo haka da mara kyau saboda ka sai mutum ya zanto ya fita wata ramadana babu da komai sannan kuma ha ila yau wa dum'atan lil kuma miskini su kuma zai zanto an ba su abinci annabi alaihi salatu wassalam yana cewa miskinai ku hana musu zuwa ba ranar sallah da zakatul fitr za ku ba su ma samu su yi abinci idan an baka zakatul fitri to kana iya kai ma daga cikin wanda aka baka ka ɗebe ka ba su ba in dai har ya ishe ka ya yi saura to kana iya ɗiba ka ba su da an baka ya zama naka to kai ma a ciki ma kana iya ɗiba ka ba wani ko kuma kana iya ƙarawa da wanda ke gare ka da wanda aka baka sai ka kara ka ɗebe gawazuwa sannan sai mas'alar sallah in ta kama ranar juma'a annabi alaihi salatu wassalam sallar idi ta taɓa kamawa ranar juma'a kamar yadda hadisi ya tabbata na ainihin abdullahi dan abbas radiyallahu anhu abdullahi dan abbas yake cewa annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lallai manzon Allah tsira da abinci Allah su tabbata gare shi wata rana da sallah ta kama ranar juma'a qala ya ce ijtama'a idani fi yawmikum haza annabi ya ce wannan yinin naku lallai ko samu idi guda biyu ga ranar sallah ga kuma ranar juma'a saboda ka sai ce man sha'a ajiye ajaza'ahu bidan juma'a ce wanda ya ga dama da shi kenan sallar idi ta isan masa a kan sallar juma'a amma ne bai ce wa inna mujma'una insha Allah ya ce amma mu kan dai za mu haɗa mu yi idi mu mai sallar juma'a in Allah ya so to da wannan ne malamai suke cewa in sallah ta kama ranar juma'a to ya zama rangoni ga wanda ya so zai iya zuwa ya sallar juma'a bayan sallar yi in kuma ka so za ka iya zaman ninka a gida sai kai sallar azhar amma dai ba zai yi ka ce dan sallar ta kama ranar juma'a ba ba za ka yi juma'a ba za ka yi azhar ba sauran malamai suka ce a wannan hukunci sallar idi sunna ce mu'akkada sallar juma'a kuma farnon ce min fara'idin salat saboda haka sunna ba ta dauki ainihin farilla abin da yasa annabi wannan magana akwai mutane suke to a walin madina wanda suke fitowa ƙauyuka masu nisa a lokacin annabi su zo su yi sallar idi su ba su da misali ba su da ba inda ake idi wannan lokaci sai madina gaba daya to saboda haka in suka zo madina suka yi sallar idi suka koma ƙauyensu azhar ta yi aka ce juma'a ta su dawo akwai wahala sai na ce to wanda ya ga dama zai iya tsayawa ya sallar idi sannan ya tafi wanda ya ga dama in ya ce gida ba sai ya dawo ba kawai sallar azhar can to saboda haka da wannan ashe wanda yake zaune cikin birni kamar irin nan to abinda ya fi gare shi ko ka yi sallar idi to in eh, lokacin juma'a yi ka zo ka sallar juma'a annabi alaihi salatu wassalam ya ce wa inna mujma'una insha Allah yace amma mu za mu hada mu yi sallar idi ko mu yi sallar juma'a ba shi kaga tunda annabi alaihi salatu wassalam ya ce su za su yi idi ko su yi juma'a to me zai hana kai kai idi kuma ka zo kai juma'a amma wanda zai hito kauye wurinsa da nisa babu juma'a saboda haka ba idi garin su zai zo binni ya samu ya idi in ya koma kafin ya dawo akwai wahala to ga irin wannan in zai sallar idi in ya koma kawai su to shikenan lokacin juma'a sai dai sallah to Allah ta'ala ya samu dace saboda haka abinda afdalu ga mutum in sallah ta kama ran juma'a aka idi da kai ka zo kai sallar juma'a wannan ne bi zama afdal amma kuma in baka zo ba kai sallah azhar gidanka shi ma wanda zai ce kai laifi tunda annabi alaihi salatu wassalam ya ce man sha'a ajza'ahu min al ce wanda ya so idin nan ta isan masa akan juma'a amma ce to amma amma amma ya amma ce wa inna na insha Allah amma mu za mu hada gaba ɗaya to saboda haka abin da yake shine mutum ya kokari ya hada gaba ɗaya in ya kafa suna islamai irin masu dinya kinowa ga yi kace a matsayin da qadar kino zato irko ne ima keke ma'ana girbi wai ko kwarantara ya dinga girbi ko kwaranta mu ne ma'ana witra ki waranka kindifo waranka kindi hinza waranka kindi ru waranka kindi iye waranka kindi yarda to ko dinga nuka ci waranka kindi yarda ta ya dinga haikulu kan ine igadu a wani sufura gingar da azkari da qur'ani kyau kulin lokaci to da sargai ya dinga mu kokari ka sargai kino ra an bara mace ga lokaci ne ka dan kan yirce girbiyar ga gobe ke ki a bisa kakatai kino ni mana ce ara amma kakatai ga lokaci ka dan kino ya dinga sargai din kan diga te irkun subhanahu wa ta'ala amani imahantun nise sufura kan kannima te giri wa haku kindi hinza nisidu ki ne to a masukai kate kino a ga koma a ga yana ilse to ya dinga irma gabandi da abuwa da irbon sai da irin wani almayalai sai wai wurai mu dai wani mai gidai sai da irin wani lawo ya dinga mu yi laluwa da irin wani ya kafo su ne kan kwai umra dawon kan ko yana ko yan in ko makalle ba yidda ikul kan yiru kan goni wo yadda ikul yin ko subhanahu ta'ala mata yise wani banda irin basidin yadda zakatul fitri boram ko kare za chino hunkuna no kan ingo ara su kir kan kirkambo za waina kan boraga yirkin da zakatul fitri girman da gaba amma wasu sunnatu hankan bisa borama ne gingaro tsawo gingaro mu su ba subhanni ko idi ka to ma zakatul fitr ka ka to nan dora sai kan daga ba da wasu Ni kan yi kan da sai zakatul fitr kan ni sin da kan da sai aba ni ga ti ngwari yara ga kindi to ni ga ni ka ka aba ni ga wani Za zai kan da sai ta yi wala ni mu ni ga ni ka ka aba ni ga wal ma ni gonda gyara i kan dani se ni gani ka wanka i kan dani se ni mo tonton dani wana ni mo ni maka kan ngor fosi inya ka fosi na islamai a irin masjidin ya a ga ni ka hambar irin wani gingaro mate juma zaro to da gingaro te juma zaro ifo no ka bisa borasi lalle in ko jiya sallallahu alaihi wasallam tabbatin da hadisi to rakan ibn abbas wani hadisi wono radiyallahu anhu ma عبد الله بن عباس يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء عجزه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله يقول يعني حقيقة أنا ونزارهم كن إيدهم كما هو رأسي إيدهم كا يعني قال لنا كي إيدو ينقروا ونزاروا idi hinkanta hanga do kake juma ani to jingaro da juma maru aran sai zaro wora ani bankan ba ido jingaro kan a ce an jaza a huminan juma'ati a wasa sai juma kayan amin ga wani ce fuka nuna jingar juma wato in ko ne amma ir in ko ne amma ir irga ihinka kulu marbukace irga juma irga ido jingar irga juma mu jingar yani ni mun bode ni ha wo fo no ga bisa dise in ko i ga kulti ni ko fo no ni gangi ni ma akulti yani ni mun bode ma akulti ngan ga bisa dise alfa ga yare ne bore kai in ko diya ga wannan zan ga kauye bore no kan ga fatta kan lokacin din asin da nan kai ga idi gar kala madina ba yani ga bore din dai ka dai tun kai e kauye juma lokacin mai kaka a ga sandi sai ga min ko ya te sai da gore ani to dara yi ku wasa bai ka arama na ado da gingar dole amma to kala mai kaka ka juma gingar to ya dinga dinkan gofa da ara an kan bai sani sai da gingaro te juma zaro dima ko ka yi da gingar juma gingaro wato mu makokari ka kakati amma dan kai ku kina ado da gingar